wanda yake reshe ne daga mu'assasatu ahlul baiti was sahaba mai mazaunin ta nan Sokoto inda muke gabatar da karatun mu na sati sati a cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad na Sheikh Malami Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah idan ana bi da karatun dai mun shiga cikin bayani na nasabar manzo sallallahu da bayani na lokacin haihuwarsa kama kama har zuwa aurensa wannan duk malai na muna a takaice na fa don saboda ba shi an makasudi ba makasudi yana nan zuwa zai inda zai ma tafsir wannan da yana da ambata mana ko ma dai wasu abubuwa na kan da akai wani a gurbi da malam ya kasan ya aje yau inda za mu tashi insha Allah bayan malam ya yi magana cewa da ya cika shekara 25 ya tafi sham a wajen wani fatauci da khadija matarsa shi manzo sallallahu alaihi wasallam ta wakilta shi tare da bawanta maisara suka zo suka dawo to baya ga haka nan sai ya aure ta yana ɗan shekara 25 a mafi ingantacce daga cikin ƙaunuluka ita kuma tana ya shekara 28 a zance wanda shine addaidai To wannan nan malam ya aji kuma dan ambata mana wani abu kaɗan daga cikin falala ko darajat ko manaƙibu na ita khadija radiyallahu anha na Allah ya aiko Jibril da kai ne musamman Jibril ya ce manzo sallah sallan ka ce ma Khadija Allah yana karanta mata gaisuwa Allah yana gaida ita wannan daraja ce wadda ba kasafai mutum ka samu irin ta ba ko cikin manya manyan mhm. na inda za mu tashi sun habbaba Allah ilayhi khalwa bismillahir rahmanir rahim قال ابن قيم الجوزية رحمه ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذات ذوات العدد وبغض إليه الأوثان ودين قومه فلم وبغضب وبغضبت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك ثم bayan حكى malam yasa ma saboda ya ya tsallake abubuwa da yawa manya manya abubuwa sai dai malam ba bai sa cikin sharaɗin littafi ne ba saboda ni saboda abinda a sharɗin littafin sa abinda ya zo ba adal isa, bayan manzo sallallahu alaihi ya zan manzo ya manzo Allah ya zan annabi to daga nan ya kasan ya dora irin hadayar rasul sallallahu alaihi wasallam amma sannan dai yana kokari dai ya harhaɗa ma ya tsuke ma abubuwan kan da akai wannan bagiri thumma bayan auren khadija da yayi sa'an nan bayan wasu lokuta habbaballahu ilaihi alkhalwa Allah sai ya sanya mai son kaɗaituwa. yana son ya samu kaɗaici ba cikin mutane ba ya ga inda yake shi kaɗai. wata abuda kuma Allah ya sanya mai son nazari ko kuma son bautuwa da rabbihi ga ubangijinsa ta'abbuda a tahannutha tahannuth a taabbud duk haka sun fito cikin hadisin bukhari na aisha radiyallahu anha tace ya tahannath sai ta fassara tahannath ay ta'abbad akula ba wata ibada ta ta kaman ma batun da babu wata ibada tayi yi akwai bambancin da ko abada da ya ta'abbad ya ta'abbad wasu na cewa wannan wazani din yana ɗaukan wazanin a nema kamar kaga an ce alima ya sani to ya ta'allamuha yana neman sani ai ko eh sai a ce al muta'allim ɗalibi kenan al muallimu mai koyarwa al muta'allimu eh mai neman ya san ilmi ta'allama kenan ai ɗalabal ilma ta'abbada kenan ai ɗalabal ibadata shina ta nazari kai anya wannan rayuwar wadda ake ciki cikin wannan rayuwar a wannan daidai lokaci anya haka za a ci gaba da zama babu wani gaza ko wani mummunan aikin da ka sani a duniya wanda a lokacin babu kila sai dai kawai wanda kwakwalen su ba su kai su gano wannan barnar ba ko ba su kai su yi ba don hatta da barna kila akwai wadda wayewa ko ci gaba za ta haifar to sai dai ya zan irin wannan amma dai batun shirka da Allah na kowane irin jinsin shirki na kowane iri bauta ma gumaka bauta ma rana bauta ma wata bauta ma aljannu bauta maka za babu irin jinsi ko nau'i da babu ɗai kenan sannan taɓar gaza irin zinaci zinaci hasali ma hattanti tuta tuta akwai ta karuwai a sa tuta da gida da ka gani gidan karuwa wance ta. kuma hatta da Aisha radiyallahu anha ta hikaito muna labarin cewa tana ba mu labarin labarin ta samu ga mahaifinta na ba labari zamanin jahiliya yace zamanin jahiliya akwai auratayya kala kala ita aisha ta ka bada labarin ta ce a cikin nau'in auratayya akwai karo wanda ta ka aza tuta bakin gidanta tana buƙatar ta yi aure to kamar yaya tana bukatar ta aure idan tana gayyata maza ko wani zo kwanta da ita ta yi test ta gwada ta gani ta gwadi nan katta aure akan jahilci katta aure wanda bai haihuwa shikenan in wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo Allah ba ta ciki can wata rana sai ta shirya ta samu dai wanda ta ji suna so a yi gangami a ce a taro gidan wance kaza da wani da wani da wani da wani da masu ka zo mata to yau za ta tantance ta faɗi wane ne mata cikin na cikin wana kuma haka na haka aka yi kuma babu wani abin kunya ciki kai hasali ma dai abin mara bana ya an ka zo aka taru aka yi ciye-ciye da shaye-shaye aka yi raye-raye da mi da mi ta hito kowane ga mazan na an daza duk waɗanda 'yan zanana ko ba haka ba sai ta cewa ni shi yadda cikin shikenan a buga tabi a kama dare ana tabi ana ɗauka ce ana ana yesu ya ci ya ci to haka wannan akwai akwai haka nan ga wasu abubuwa nan hitabatun ta'addanci hitabatun sata hitabatun fashi duk ga su nan direjet shi yasa kamar da wani malami ka cewa karatun sira ta manzo sallallahu alaihi wasallam tana karantar da mu darsa da yawa daga ciki yana ambata yace akwai hikima akwai hikimatu at-tadarrujiyya hikima ta bin mataki mataki wajen canza banna yace ka diba in ba haka rance haka sai ka ce kai ɗan haka sun kowa ya zan musulmi ɗaya rana haka sun ka zan kowa ya zan imani ne ka imanu abubakar as-siddiq ko kamar abubakar siddiq haka sun kowa ya zama kai ba a sabo wurinka wani haka nan kuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da yana zagaya ka'aba alhali a cikin ka'aba akwai gumaka wajen ɗari uku da yankai amma bai taɓa ɗaga hannu na cewa a rusa su ko a jaye su ko ba saboda akwai marhala mataki mataki na sannan a gaba gare shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam gashi ana azabantar da Ammar ana azabantar da Yasir mahaifin Ammar an kashe Sumayya da ita Yasir Sumayya ita mahaifiya ta Yasir mahaifin shi Ammar amma yana ce musu sabaran ya ala ya ala Yasir inna maw'idakum aljanna babu abin da zai musu bai san wanda zai musu ba in ba wannan ba in dai kawai ba su hankuri amma ha ka tuna wannan aka kashe duk na kashewa amma ka tuna wanda aka koma manzo sallallahu alaihi wasallam ba a Ka'aba ba ba a Makka ba ba a Makka da Madina ba sai da ya tabbatar da duk na arabi ba a samun gunki gaba ɗaya su kai ma ba gunki ba ba a bauta ma wani wanda ba Allah ba duk jaziratul arabi ya sai da kai haka ne kaga ai shi ashe akwai tadarruj mataki mataraki ta gashi Allah ɗaya sai aka waɗanda an ka kashe aka ƙona aka batar da su aka yi ni aka yi ni amma ka tuna yakin kainuka mafarin sanadiyar da ya faru na banu kainuka ni jama ko eh, ɗaga ma wata zane dina fa shi as sanadiyya wanda wani yahudi yawa wata musulma ya kware mata zani. a kasuwa wanda shine sanadiyya wani mai kishi ya ɗauki kishi ya taso mai sun ka buge shi nan to shi asnadiyya kainuka an kashe mutane mutane ɗaruruwa ko wasu wani adadi mai yawa a can amma an kasa amma saboda wannan sai an katar da banu kainuka gaba ɗaya yakin banu kainuka an ka yi da waɗannan ƙabilu duk gaba ɗaya saboda wannan mata na ala kulli hal abin da nika so in ce tadariji mataki mataki to annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ayi ta'abbada anan ko at-ta'abbudu anan kakkace akwai wata ibada da aka a kakkace haka nan a annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wani addini hasali ma bai san komi ba kamun ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine akida mai kyawu kakkai azarbabi don saboda azarbabi kace annabi ya san komai tun ba kama a aiko shi to kenan ya amfani aiko shi din kaga wannan kana kana kana cin karo da hikima ko ko mataki na aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ma kunta tadari mal kitabu walal iman kamun wannan ya rasulullahi baka san ma miya alqur'ani ba ni a alqur'ani shi alkitabu ana baka ma san shi ba wamal iman walal iman baka san menene ma wa Allah ya aka bauta ma Allah ya aka kaza wa ne baka san komai game da haka wannan shine aqida kikkiawa sannan ne sai Allah mai da shi manzon Allah sannan muka gane daraja annabi mu fahimci wannan saboda aka ya ta'abbad yana tunanin wace hanya za a yi a tsamar da mutane cikin halaka E, in ka ce Allah madaukin sarki ya kimsa annabi ya gimsa shi ya tsare shi daga ko da bai ko kamun ya annabi amma sai Allah yawa manzo sallallahu alaihi wasallam wata isma wadda kamun ya annabi bai taba saba ma Allah ba wannan daga cikin isma bai taɓa karya ba bai taɓa zina ba bai taɓa giya ba bai taɓa ko taɓa gunki ba kamun ya zan annabi ko taɓa gunki duk adadin gumakan da a cikin ka'aba ko taɓa su bai taɓa yi ba har ya zan manzon Allah kaga wannan ba komai na ba illa ni illa isma da hifzu na ubangiji kai hatta da abin nan dai wanda ba komi ba a ɗan ga al'aurar ka ka zan huntan shi wanda irin in kahirci kahirci tsiraici abin ban shawa na ko ba haka ba muna ganin saboda ci gaban zamani da an kamar da tsiraici a yanzu Nabi sallallahu alaihi wasallam ana gina Ka'aba yana ɗan shekara 35 ai ana gina Ka'aba suna jidar duwatsu ana kai mai gina ana jida ana jida sai Abbas baffan manzo sallallahu alaihi wasallam yace kana aga duci bisa kanka yana ci ma kai kai gan mana. na ban da abin ga wacce ga fatarin ka nan izhar ɗinka cire shi ne amfani ne cire shi kai da mu shi kawai da wannan wani ce haka shi a ganye duk da kowa haka na annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba ba annabi sallallahu alaihi wasallam matsa mu ya cire mana ya haka ya ja izarin sa ya cire izarin sa yayi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yana shekara 35 bai ko san annabin ba sai ya ji dai kamar an ɗaukai koran kai an buge kasa jicce jikin sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sai kama cewa izari izari izari bai tashi ba sai da sun ka bashi izari ne ya daura sahabin na cewa Allah ya ki yadda a ga al'aura annabi ne qabla wa ba'da al-bi'sa kama aiko shi ko ma aiko shi ba a ganin al'auran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba iyali ne ba akwai in ba iyalinsa ba shi manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ka a jawancin hadisi ma ra'aitu minhu ma ra'a minni mm. ko akwai hadisi wannan mawdu'i na Aisha ka cewa wai bai taba ban taba ganin al'aura ce ba bai taba ganin ta wannan ƙarya ta wannan ƙarya ta yawwa annabi sallallahu alaihi yana wanka da Aisha tsirara a tole guda lahiya lau ka ko san ba makamiyata ba yawwa saboda haka wannan wai cewa ma ra'aytu minhu ma ra'aytu minhu wannan ƙarya raina a kula da wannan ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه سنة الله يسن يامي سن كأيتوا دتنان مهتا كيلي منا كوكري مفسر التعبد كيلي مكا شحكا مفسر ما ينشي تنان مهتا تيد ذا أيوا الله إبادة كو وانيني مخلوكي wane ne ya wannan halitta kuma an yaya halittar ga haka gaban za a'a akwai wani abu wannan shine ta'abbud din wa kana ya khanu ya kasance yana kadaituwa shi kadai bi ghari hira a wani wuri kogo da aka ce na raru hira raru dutse na bai cikin wuraren ibada bai cikin wurare wasu masu wani a matsayi cikin addini a musulunci babu illa dai kawai kayan tarihi na a kula saboda haka ba kata a ce sai ka je ka wasu abubuwa can kaza kaza ba abu kawai dai kayan tarihi na ya ta'abbadu fihi layali yana tunanin ibada a ciki wasu darrai zawatil adad masu ɗan dama suna da yawa hasali ma zai ta ma kwana 20 zuwa 20 da yan kai su azzawatul adad don an hadisin Aisha an fahimci cewa duk da bata ayyana ba amma kamar kowane wata wata yaka zuwa in ya dan share har wata ya kusan karewa sannan in dan guzuri ne ya kare sannan ya dawo kuma ya dan ibi guzuri ya sake komawa saboda ni saboda duk wani mai imani mai hankali zaman makka lokacin bai iyawa saboda duk inda ka dage idon ka sabon Allah na duk inda ka daga idonka saboda haka ya jibe iyawa yana kaura cewa yana koma can cikin daji din to haka al'amari ya zamo wa bughyidat wa bughyidat ilayhi al awsan aka sa mai kyama gumaka bai son gunki babu babu babu sako ba amma ya ji bai son gunki wa dinu qawmi wa dinu qawmi kuma aka sa mai kin kin addinin mutane aka sa mai kyama da kishi wa bughyidat kyama gumaka da addinin mutane ne da mutane bauta mu goma kan a wancan lokacin ko addinin laraba waɗanda ya sami suna yi karkataccen addinin da annabin su ya basu a kai mu fahimci wasu abubuwa da kyau saboda mu ta da tsari mai kyau kawun manzo sallallahu alaihi wasallam an yi annabawa birjit babu wata kabila ko wani mutum wanda bai da annabi a kabila su ko a garin su sannan addinin ga ba Allah ya shahe shi na ba a'a sun ka lalata addinin sun ka taso daga addinin da annabin nan ya daza musu ya ayyana musu sun ka lalace waɗanda da aka ce mai yahudawa ba sai an faɗa ma ba suna danganta kansu ga annabin musa alaihi salam ka ko ba addinin annabin musa na su kai ba ka ga misali kenan wanda ka ce a kiristoci su ma ka san suna danganta kansu ga annabin isa alaihi salam ba shi na su kai ba in ka komo a da kabilan larabawa kwakwahin waɗanda ka cewa su an larabawan bugun gaba suka yi cewa su azuriyar isma'ilu ‘ya'yan su azuriyar isma'ilu sannan ne kuma suwa ilan annabi ibrahimu kuma suna tinƙaho da cewa annabi ibrahimu kakan su na kuma suna tinƙaho da cewa suna bisa addini annabi ibrahimu amma gurɓatacce suna ƙarya su bota mu ni su bota mu wani da ba Allah ba haka suke kuma kan addinin Allah suke a farko har lokacin da Isma'il yake ciki ka addinin Allah ya tarbiyantar da su amma mu amma amrunu muhayyi al wanda yake la'anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ba da labarin yana wuta ya ba da labarin irin azaba da aka yi mai ya ba da dalili yace shi a farko wanda ya kawo ta gumaka a jazatul arabi ana bisa addini lahiya lau shi dan yawon duniya na yace can yi yawon duniya ga can ana bauta ma wanda ba Allah ba ce a sassa komai shi ma nasu ya kai mutanen garin su shi ya fara zuwa ya kawar da su daga bisa addinin Annabi Ibrahim kuma ka ji irin bata fa a ata'uhu bai yaƙi kowa ba bai kashe kowa ba bai kori kowa ba haka da yadda ya ce ai ga shi kaza ka so ka ce mara ba kowa babu wanda an ka gallaza mai ba addini amma ka jibi da annabi Muhammad ya zo da shari'a sallallahu alaihi wasallam ka jibi na artaban da an ka yi ka gane bata shi sa addinin banu sai sa eh, mutanen makka mutanen jahiliya a kula ba ahalin fatara ba ne a mm, mutane na masu annabi sun ka butulce ma addinin annabi ba ahalin fatara ba ne kakka aza wai wasu na waɗanda ba su da addini ba san wani addini ba wannan shi a kuskuren da an ka samu na karatuttukan za mu ci gaba mm, suna da addini wa da yahudawa sun ka botsare ma addini annabi musa kiristoci suka yi wa addinin annabi isa tawaye su ku haka mutane larabawa suka wa addinin kakansu ibrahima da ɗansa annabi isma'ila alaihi salam mu fahimci wannan sosai saboda haka ba ahalin fatara ba ne. kafin na irin yahudu da nasara an fahimci wannan da kyau don saboda kan mu zo wajen karatu gaba a ji wani abu bambara kwai saboda ba saba ba a fahimci wannan sosai wannan haka ba magana take wa buqidat ilaihi al-awthan wa dinu qawmi فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك a duk duniyan nan babu abin da ya zama mafi kyama wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fiye da gumaka din nan da wannan addini ya hi kyama ko ya hi kyama wadannan abubuwa fiye da komai an fahimci wannan to mi ka faruwa falan ma mula falan ma mula lahu arba'un أشرقت عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين واختلف في شهر المبعث فقيل لثوان ما بين من ربيع الأول ثم إحدى وأربعين من عام آه، آه، سنة إحدى وأربعين من عام الفيل هذا قول الأكثرين وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن وإن هذا وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة ثم أنزل ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة وقالت طائفة أن أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة نعم فلما كمل له أربعون da shekara arba'in sun ka kammala ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ashraqa alaihi nurun nabuwa sai haske annabi ya hasko annabi sallallahu alaihi wa sallam dama tun kwanaki muka ba da saura kun san mahaifin malam Mustapha Buhari Sani bai da lafiya to shi na aka sha mai kai da kira to uh, Allah da ya yi masa rasuwa yanzu yanzu nan eh, da an yi ta kira ayi ta kira to sai ya ɗauka yana jin yi yi text ko sai aka yi mai text na Allah ya masa rasuwa Hassan لما كمل له أربعون da shekara arba'in suka cika ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashraka alaihi nurun nubuwa haskin annabtaka sai hasko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akramahu wa akramahu Allah ta'ala bi risalatihi Allah ya girmama ya karrama manzon Allah da nada shi manzonai bi risalati da manzanci wa ba'athahu Allah ya aiko shi ila khalqi zuwa ga halittu ne shi Allah واختصه كما الله يكيبانشي شي بكرامته da wata karama tashi shi wanda Allah ya masa ta musamman waja'alahu aminahu bainahu wa bain ibadi ya sanya shi ne amintacce ne tsakani ne da bayi ba wani a wancan wannan lokaci ba wani wanda Allah ya yarda ka karɓi addini wanda zai kai ka zai alakanta ka daga Allah illa da wannan kasan ko a mutum na duniya mutum dai haka ya ce ma kuma a ce babban mutum ya ce ma duk taron ku koko duk kaza ban yadda da kowa ba in ba wani ba shi ɗaya ne yadda in an ka ce da shi ni ce in ya ce ni na ce to ni na ce kaga akwai babbar daraja ta ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki da annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zama ni ya zama amintacce ne annabi ne wanda kuma in ba garai ba to babu babu wanda ka ba addini ya ce ma daga Allah sai daga shi wajen wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kaga babbar daraja ta a cikin duniya babu wanda ya samu wanga daraja don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara ga haka a wani hadisi na cewa daga cikin yana ambaton daga cikin abubuwan da Allah ya fi ya fifita shi ga sauran annabawa daga cikin abin da ka cewa an yi annabawa ana aiko su ga mutanen su ko wani wa ila kaza ila qaumi wa ila adam akhahum salihah wa ila aam huda wa ila kaza samuda akhahum salihah wa ila kaza wa ila ahli madyan akhahum shu'aiba ko wani sai ga mutane al'umman mutane amma manzo sallallahu alaihi wasallam ce ni ko an aiko ni ga duk duniya gaba daya alai muhammad ga duk halittu ma gaba daya ba mutane ɗaya ba duk halittu don aljanu da mutane amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi an mafi darajar mutumin da ya taka kasa shi an mafi daukaka annabi da an ka taɓa yi ba a taɓa yi iri ne ba don ba a taɓa annabi zuwa ga kowa ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya samu darajar da babu wani makhaliki mai numwashi a wannan lokacin ko kamuwan lokacin ko ba wannan lokaci wanda ya kai shi ya gaba wala khilafa yace to babu sabani annama ba'athahu cewa ranar da ko lokacin da an ka aiko annabi sallallahu alaihi wa kana yawmal ithnain ra'atan la ba sabani mm. don hadisin bukhari hadisin muslim ya faɗa mana haka an tambayi manzo sallallahu alaihi game da azumin litinin yace zaka yawmu wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wannan dare na yinin na shi ayinin da an kaya a ciki kuma yinin da an ka mai da ni ko an ka sa ni a matsayin manzon Allah a ciki babu ya tofi saboda haka babu sabani annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ran litinin yazza annabi sadda an ka sauka mai da iqra bismi rabbika alladhi khalaq amma waqtulifa akwai dan sabani fi shahril mab'ati a wani wata ne a watan da an ka aiko shi lalle ittifaqan ran litinin amma wani wata akwai sabani faqil wasu ka ce li samanin magwaina min in awwal wasu ka ce a'a mu ce din ramadana na yaushe takwas da sun ka wuce kwana takwas da ramadana ko mu ce li samanin magwaina kwana takwas sun ka wuce sun wuce kenan ran tara min ne ka shine shi ran tara min rabi'il awwal ga rabi'u awwal an ka ce lita mani mabaina sun gama wucewa takwas sun wuce gami ga rabiul awwal wasu sun ambata haka wace shekara sanata ihda wa arba'in shekara ta arba'in da ɗaya min amil fili daga shekara fili shekara da aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta arba'in da ɗaya kenan kaga sai da ya kammala shekara shekara arba'in cik cik cik ko muna da ittifaki kan cewa cikin rabiul awwal ne ko abinda abamu da ittifaki wajen haihuwa nawa gare ko akwai sha biyu akwai sha akwai sha akwai tattara akwai sha kaza akwai sha kaza amma rabiu awal na to ga wannan yan ka ce kaga kuma an aiko shi shekara ta arba'in da ɗaya daga wannan shekara a rabiu awal kaga shekara arba'in cicicip ko a fahimci wannan shekara arba'in cicicip amma sai aka ce nawa gare takwas ga wani wata ko mu ce tara ga wani wata rabiul awwal yace hada qaulul aktharin wannan ne zance mafi yawa an ba ne ingantaccen ba ba shi ingantacce ba shi fi yawa a kula akwai wanda fi inganci wakil wasu ka ce bal na zalika fi ramadan wannan ya kasance cikin ramadan a ramadan su masu wani kauli wa tajja haula masu wannan kauli sun kawo hujja bi ta'ala daga fadar Allah inda yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصومكم تقرق الله تعالى شهر رمضان شهر رمضان watan ramadana allazi unzila fihi alquran wanda an ka saukar da alqurani a ciki a ciki to kaga ƙur'ani ba su kutun zama guda ya sauka ba ko gutsure gutsure aya aya to gaba gaba sura sura ko to ashe mi aka nihi farko aka nihi unzila fihi alquran sabka farko wanda an ka fara ta cikin ramadan dole haka zaka fassara don kace wanda an ka saukar da qur'ani sukutum cikin ramadana ka san bai mayuwa kuma ba ai haka ba ma dai don an saukar da qur'ani cikin shekara 23 kaga kuma aiko ba shekara 20 ka ta ta ramadana ba kuma ba za ka yi ka ce a ya an ka saukar ramadana da ramadana ya wuce ba a kuma sarkawa sai wani ramadana kaga babu wanda ya ce haka ashe abin da ka fassarawa unzila fihi alquran ay bidayatuhu fara saukar da alqur'ani cikin ramadana in ka dauki wannan fassara ita ma ɗayan fassara ka dauki amma anan fi zarfiya lokacin saukarwa a kula sosai duk da wannan ayat ba haka kowa fassara ba amma haka su suka ka fassara masu wannan kauli wa qalu suka ce qalu suka ce awwal ma akramahu Allah ta'ala bi nabuwatihi unzila alaihi alquran farkon karancin da Allah ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin manu buwat an saukar masa alqur'ani cikin ramadan Allah ya karrama shi da qur'ani to kuma babbar karramawa ya zabi mafihicin wata ya fara saukar ma alqur'ani a ciki wa ila hada zahaba jama'atu ga wannan wasu mutane da yawa sun ka tafi kan wannan wannan in muka ɗauki wannan fassara ta cewa farawa an ka fara cikin ramadana ba duka ba to za a ce ta fi ƙarfi a kula za a ce ta fi ƙarfi sai dai saboda ni saboda wani abu za mu ambata gaba kaɗan ai hakuri minhum daga cikin masu wannan kauli cewa cikin ramadan akwai yahya as-sarsuri ko as-sarsari aka yi karantawa sace sarsuri amma as-sarsari kuma haka yake nan wajen mu as-sarsari sarsari kasa ce koko kauye na ana ce ma kauyen sarsar sarsar tsakani ne da bagadada iraki kenan bagadada duka farsaki biyu na an san farsakh farsakh arfarsakh lasu amyalin ko mil uku ko ba shi farsakh ba ta he in kuka kona ko kusa kusa kuma wal farsahu lasu amyalin wal baridu arbatu kaza kaza to farsakha ne aka cewa to mil nawa kenan mil shida to tsakani ne da garin bagadada du mil shida ne bai da nisa eh dan karamin kauye na kamar irin kamar misali a ce sakkwato sai ka ambaci yan kaukanta na sakkwato ko ka ce irin nan shuni ko ka ce irin nan dange ko ka ce irin nan wamakko ko kaza haka eh sai a ji ba wani sunan gari na babba ba saboda kawai na yana da da wannan eh to shine sarsar sarsuri sunansa Yahya ibn Yusuf ibn Yahya al-Ansari as-Sarsari al-Ansari as-Sarsari ainihin yana da jinin jini da yan Madina shi aka ce mai al-Ansari amma as-Sarsari nan garin suna sai a kara al-Baghdadi al-Hanbali yana cikin mazhabinsa mazharin Ahmad bin Hanbal na an kai shi shekara ta 588 bayan hijira ya rasu wajajen shekara ta 600 da kai bayan hijira ko ko 640 da wani abu suka cewa bayan hijira ala kulli halin wannan dan tazarat lokacin rayuwa Ibn Taymiyyah rahmatullahi alai ibn tamiya wajajen shekara ta 660 da dan wani abu na 500 ko ko ɗari 660 da wani abu to shi ko wanga 580 an ka ya rasu 600 da wani abu da ko 40 da yanka zuwa 50 da wani abu aka haife shi kenan ya rasu da jima da rasuwa ba an yi ibn taymiya rahimahullah yana daga cikin manyan manyan malaman da an kai gwaraza da an ka ce mutum alhambali a kula suna ƙara wannan lafazi don a nuna a ishara da cewa ahlus sunna na fa da sun ce mutum alhambali don babu wata wata mazhabi wanda ya faɗa da ‘yan bid'a kamar mi kamar hambalawa hanabila suna faɗa da ‘yan bid'a sosai saboda haka dama ka san wanda suka danganta zuwa gare Ahmad bin Hanbal ko ba haka ba Imam Ahli Sunnati wal Jama'a saboda haka ya hankaci mutum alhambali wani tsaurana wajen riƙe aqida kan kan kan shi yasa da an ka shiga Bagada lokacin da Tatar ya shigo Bagada ya ce a tara mai mallam mai wannan shi ya haya ibn yusufa ibn ya haya a sarsari yana cikin na farkon da an kawo yankan rago yankan rago suka tara suka ce wannan in ba mu kashe shi mutane za su gane a fara kashe shi ta kwana dama haka ne ko eh sai an fara cire na kwarai sai a waɗannan duk an san haya gagata babu wani abu sai a cikin wanda tattara suka wa kashi kashi na walakanci kashin kashin yankan rago duk wani ahalu suna na wannan lokaci ya ji ciwon rasuwat ko mutuwat haya ibn Yusufa ibn Yahaya haya sarsani ya yi aqida yana littafin aqida shi ma sai dai ba a sa ta cikin dalilul jami'u ba yawa mun sani ba ko ba a buga ta koya koya an bata shiga amma shi ma da tashi aqida sananna irin aqida ahli sunna wal jama'a sannan yayi littattafai da dama yayi waƙoƙi na na bayanin ibada fiqhu da sauransu da manzumatu ya yi wani baiti ya yi wani tafe na ah, yabon manzo sallallahu sallam yabo na tsinsa ita ce nuniya gata tsinsa tataccen yabo wanda babu surkulle ciki irin yabon da Hassan ibn sabit radiyallahu anhu wa manzo sallallahu sallam sannan ya yi wani sha'ir ma aka ce mai dun yana da wani ya yi wata hikima ko ya yi wani wasu waƙoƙin da suka hirgita duk wani mawaƙi ɗan gaji-gaji kowane baiti kowane baiti baiti na na mace adadi suna da yawa man kirga ba amma kowane baiti ya kunshi huruful hija'i duka kowane baiti zaka samu alifin ba'un ta'un ta'un jimun ha'un kha'un dalun zalun sa'un har zuwa ƙarshe ka ce ya'un cikin baiti guda kowane baiti sai da hada wannan yana daga cikin abin da in ka gani sai ka ji tsoro sai ka ji tsoro ya ƙwallon mutum ta bashi wannan eh bangaren larabci muna karatun sa da yawa irin haka nan don kware mu larabci ala kulli halin da an ce as-sarsari yahya as-sarsari to ha kowa san shi kai dai na baka san shi ba kowa san shi yauwa don ka gane wannan insha Allah na'am to shi haka yace me yake cewa ya kulu fi nuniyatihi wa atat alaihi 40 fa ashraqat shamsun nubuwati minhu fi ramadani yace wa atat alaihi 40 shekara 40 sun ka taho suka lokacin da shekara arba'in sun ka zo kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashraqat shamsun nubuwati sai rana annabtaka ta hasko shi manzon sallallahu alaihi wasallam ta hasko shi yaushe fi ramadan a cikin watan ramadan ramadan la yan sarifu eh amma saboda lura waka sai a ce ramadan mhm fi ramadan a cikin watan ramadan lalle ya haya asfarsari yana cikin mutane na gari waɗanda in sun kaɗi magana muddin dai tana da hujja to ana rikunta to ko alhamdulillah wannan tana da hujja bari mu ƙara samu jiya wal awwaluna qalu na farko cewa sun kai inna ma kana in qur'ani bari mu bari mu dan karanta wani abu da ibnu kathiri ka faɗi a cikin ina a cikin littafin sa na tarihi da yazo wannan gabat shi sai biya huta shi mun ka huta don abin da yace sai kawo hadisi kaga duk sai an ka huta يتي روى الإمام أحمد إمام أحمد يكب حديثي أن واثلة ابن أفقع دق ابن أفقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي أتشي أنزلت صحف إبراهيم أن توكد تكردو كل تتفن النبي إبراهيم وأنت عند سورة العالى تبقى إن هذا لفي <laughs> لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم to sufi ibrahim din annabi sallallahu alaihi wasallam yace an saukar da su fi awwal laylatin min ramadan daren farko na ramadan dare na farko cikin a cikin ramadana ko aka saukar da su sannan wa in wa unzilat at-tauratu an saukar da at-taura li sittin mabayna min ramadan shidda kwana shidda sun wuce ga ramadan sadda an ka saukar da ita ashe an yi muwafaka ita ma cikin ramadan ta wal injilu an saukar da injila ga annabi isa shi kuma salasa asharata lailatan khalat min ramadana kwana goma sha uku ko ko daren goma sha uku ga ramadana an gane ashe sufu ibrahima cikin ramadana na injila cikin eh, attaura cikin ramadana injila cikin ramadana qur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa unzila alqur'an an saukar da alqur'ani li arba'in wa ishirina khalat min ramadan an saukar da alkur'ani ran kwana 24 sun wuce na ramadan an yi 24 daren ya zan daren yaushe biyar cikin ramadan muhammad nasir bin albani da ya tahqiqi yace qultu wa isnadu hasanun isnadin wannan hasan na kama hu mubayyanu fi sayyace na ambace a cikin silsilatul ahadith as-sahiha wa shay'un min fiqiha hadisi mai namba 1575 kaga hadisi ya inganta ko yace warawa ibnu mardawan fi tafsirihi an jabir ibn abdullah marfu'an nahwahu wancan daga wasila ibn asqa yace ibnu mardawahi a cikin tafsirin sa shi ma ya ruwaito mai kamancin wannan daga jabir ibn abdullah ولهذا إن جئ ابن كثير يتي ولهذا دون هكا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين متاني ديوا دقتين صحابي التابعة سنكته إلى أن ليلة القدر cewa daren da alatul qadari lailata lailatu arba'a wa ishirina lailata arba'in wa ishirina daren ishirin da biyar koko bayan ishirin da biyar a kula da kida ba arba'atin wa ishirina ba arba'in wa ishirina idan an yi dare na idan kwana na ishirin da hudu ne kasu in ce ishirin da hudu sun kauce ko ehin ishirin da hudu ko ko kuma daren ishirin da biyar a kula ko kuma mu ce daren 20 wadda larabcin yake lailata 24 in an ka ce yau 24 yau 24 to dare ne dare ne mai zuwa ko wanda ya wuce eh wanda ya eh. abin da kasu in ce annabi cewa yi kwana ko in ce yini a kula yini ishirin da hudu sun wuce ko eh, dare ishirin da biyar ai ba mara muka mida. in muka ce dare ishirin da hudu mara ne mara muka mida. dare ishirin da biyar kenan yin ishirin da hudu sun wuce to dari ishirin da biyar shi na ibin eh, kafin ka cewa idan kuka ji wasu sun ce haka haka haka to don wannan hadisi na saboda ni saboda in ka ɗauki wanga hadisi ka gano sai da an ka yini 24 ya wuce sannan ka sauka da alkur'ani ko kuma cikin dare ko sai Allah ya ce kuma wani wuri inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilina kana cewa har yanzu baka ƙara gane an ce lailatin mubarakatin ko sannan nan kasa kasa aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadri an fahimta kaga ha ita ta ita ce lailatul qadri ita ce lailatul mubaraka ita ce daren 25 da suka ce to daren 25 shine ranar tulkadar shi a hujjar wasu kila an fahimta hujja ta ba hujja ta ba eh hujja ta in an ka ce daren nan na wannan sabda an ka saukar da alqur'ani daren shi adalci kada ita lalle haka yake babu sha babu dan baba amma da an magana kowace shekara zai zo 25 hmm, ba kowace shekara ba saboda ni saboda yana canzawa an yi 21 an yi 23 ana 22 ana 27 ko ba haka ba amma dai in dai an ce da lailatul kadar sadda an ka saukar da qur'ani a nassin hadisin wasilatu ibn asqa da nassin hadisin jabir ibn abdullahi da 25 ba ina fatan mu fahimci wannan to kai in mun samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana an saukar da alqur'ani 24 sun wuce na ramadana to akwai wanda muka saurari in yace cikin rabiul awwal yawwa kaga ba kowa <laughs> to in mutum ta cikin ramadana amma takwas gare ma sun wuce shi ba akwai gyara ko cikin ramadana ya yi daidai amma takwas gare fa to annabi ya ce ishirin da gare kuma nassan hadisi ya tabbata mun fahimci wannan ko saboda haka mu kiyaye hakan dama karatu mu a fahimta ba karatu ina muka yi aiki tahiya ba karatu ina muka yi da ta hakiki a tace saboda mi saboda shi azzubin farko na gyara al'umma muddin ana ba su jabu da soki burusu da gatan gatan ku to kaga ba ba ta ko ina eh kullum in zaka aqida zaka nasu aka yadda da abu cikin zuciyarka to ka yadda da abu ingantacce Allah ya sa mu gane wannan amma in mun zo jan karatu ana ta wani ya ce wani ya ce wani ya ce duk sai ai ta faɗi karshe hmm. sai a ce to amma ga mana ingantatta kuma ba rena mallaman da sun kauɗe ta ba amma dai wa khairul hadai hadai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka biya Do a gane wannan ya ce wal awwalun a to yanzu yanzu ka yadda nun babu ja qur'ani an saukar da shi garin cikin ramadana ko dan ne qadari ko to sai ta sai nan shi ka buwaya mutum karatu duk ko da ki nayi nayi azarbaɗi ko ko nayi suke baki har na faɗi amsa da ban faɗi amsa ba da zan tambaya da zan in tambaya shi in ce sukutum ko ko yaya amma na faɗi amsa ko <laughs> yawa shi akurin da ni na cewa farkon farawa aya da ta fara ta fara sauka sai a ce mi sai a ce ramadan wasu ka ce a'a shi za shi za magana sun ce a'a ba ana nufin ayar da ta fara sauka ba shi dai qur'anin sukutun sauka ce gaba daya cikin ramadana na to kamar yaya suka ce sauka ce daga lauhul mahfuz zuwa ina zuwa baitul izzati shine amanan kasan ya faɗa mana yace wal awwaluna qalu إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في sauka al سوك a jumla guda? ya ka sauka alkur'ani da an kace cikin ramadana ta kasance na ya sauka jumla guda a cikin tulqadari ila baitul izzati zuwa baitul izza shi awwalan saukat sun thumma unzila sannan an ka fara saukar da shi munajjaman gutsure gutsure bi hasabil waqa'iqi waqa'i'i gwargwadon abubuwan da ka faruwa waqa'i'i jam'u waqi'atu waqi'atu bi al-amru alladhi waqa'a gurgudun abwan da ka faruwa wani yayi kaza sai a saukar da aya wani yayi kaza sai a saukar da wani yayi kaza sai a saukar da aya fi 23 sanatan to cikin ana sauka gutsure gutsure cikin a shekara 33 23 shekara 23 nan akwai wani abu da nika sun a warware cikin nan na farko wannan wannan asari na ba marfu'i daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba annabi ya faɗi cewa qur'ani an kwafo shi an kawo cikin baitul izzati ba babu hadisi ina zai zai ba sani ba ko akwai wani wanda ya sani amma dai a bincike da malamai ka ambata muna ba wani hadisi da ya ambaci akwai an saukar da Qur'ani ila baitul izzati a kula amma ba an ce bai inganta ba abinda aka cewa hadisin mawqufun na kan Abdullahi ibn abbasin Abdullahi bin Abbas ya faɗi haka nan kuma sanadin ya inganta har zuwa ga Abdullahi bin Abbas Kabin da aka tunane cewa kuma shi ko Abdullahi bin Abbas irin wannan al'amari na gaibi to bai yiwa a ce ya azaba din haɗi ne bai ji shi ga majiya ba amma fa bai ce annabi ya ce ba a fahimci wannan yawwa to in ka san wannan to bai rikita ka in ka samu wani kauli aka san wanga tunda ba a ce ma annabi ba kale ka ce ya saba mana annabi an fahimta Abin da zai baka zai baka kila duka kowa ya yi ƙoƙarin wani istinbati na ƙarƙashin wagga ayata ko ku wasu abubuwa ya dudduba da wannan hukunci mun fahimci wannan tambaya shin haka nawa da wasu mutane ka ce muna ko ka cewa na cewa an ɗauko shi daga lahul mahfuzu complete an kawo shi baitul izzati a baitul izzati shi ko da duk abin kwawu sai Allah ya ce ma jibrilu ta baitul izzati ɗauki qur'ani buɗe duba doko mai aya kaza kai mai haka akai haka mai yawan jahilai sun ka ɗauka wai haka akai daga baitul izzati aka gutsuro annabi aya aya ana kawo mai jibrilu ka taho yana kawo annabi aya aya ba haka abin yake ba kuma masu ce haka suna kokarin su kore cewa Allah yana magana kawai dan su ce haka amma da ahli sunna a nan na farko dai wannan hadisi na batun baitul izzati ba mafi na ba don ka karance da Allah Ka yi ta magana kana ta jiyoji ingantattun magana ta na fahimci wannan saboda haka a kula a yi dirasar ta wanda ya dace sannan in ta tabbata to kawai abin da taka nuna cewa don a samu tsawo kuma a nuna ma wata irin mu'ujizar alkur'ani ko ina an aje kwafi a cikin lauhin mahfuz akwai kwafi a cikin baitul izzati a saman duniya akwai kwafi sannan Allah madawakin sarki sai ya maganci jibrilu do shi na da ahli sunna yawa jibrilu magana da wannan qur'anin ta hika kai mai alhamdulillah rabbi sai ya karanta ma jibrilu ita jibrilu ya ɗauko ta ɗariyan da dumi da dumi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ginda ya mai mala'iku su rakko shi ya kawo manzo sallallahu alaihi wannan aya da dumi dumin ta min rabbil izzati a fahimci wannan shine sanadi an min annabi sallallahu alaihi wasallam an jibril an allahi kai tsaye shortcut na wannan ba kowa ba dai inda jibril ta zai doka to kaga babu cewa Allah ya yi magana an fahimci nan da kyau magana Allah ya yi wa Allah abin da aka so a ce ma abuna wanda za ka gane wata irin mu'ujiza wadda a duk duniya kila babu ita ba ciya ma kila a lokacin da an ka rubuta alkur'ani gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi jam'ul awwal in aya ta sauka sai ya kira ina muawiya ko ina ali ko ina zaid ibn thabit ko ina wani cikin kuttabul wahayi kun san su rubuta mana wannan ayat a rubuta ta aza ta a wuri kaza cikin sura kaza bayan aya ta kaza a rubuta wannan arrangement da an kai har zuwa final wannan na ƙarshe sadda daga shi man sallah sallan kuma bai wani ramadana ba yan rasu kuma bayan ya wuce aka hada qur'anin jangul athani zamanin abubakar as-siddiq aka har hada aka samu complete qur'ani guda bayan ya wuce an ka samu Uthman bin Affan radiyallahu anhu ya hada ya hada wannan Qur'ani abinda zai baka mamaki ka da Allah wanda yake a hannunka rubuci ko gudun ko kurin spelling babu to haka yake a Rabbul Izzati haka yake a Rabbul um, Baitul Izzati haka yake a cikin Lauhul Mahfuz kila fahimta abin ka daban mamaki abin da muka so a bayyana da an karuta rubuta shi gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba ana jiban wata nuskha wani kwafi ana ana na karo ba amma yanzu spelling din bai bambanta ba kila fahimta ko wajen rubuta al'alamina ka kana ganin ittifaqin marubuta ana hada al'alamina ba alif baki aka saba alif ja aka sawa wajen rubuta ar-rahman kana ganin ba alif baki aka saba alif ja in bancin yan misra danga ma shigantaka da sun ka ada qur'ani larabci na wai haka dai da ka ai larabci kana rubuta qur'ani su dai ka kuma kila bai rasa kaiji ko ba haka ba suna rubuta qur'ani kitaba kitaba asariya wai rubutun zamani a'a shi yasa ka'ida an rubuta shi ar-rasmul usmani wanda Uthman bin Affan ya rubuta shi to wanda ya rubuta shi haka aka rubuta shi gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka yake baitul izzatu da wannan spelling da wannan rubutu haka yake a cikin lauhul mahfuz shi haka sun ka gano saboda ni saboda Allah alƙawalin qari alqur'ani kuma shi yayi ishara da qur'anin ga da gaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mai kuma wannan ban huwa qur'anun majidun fi wannan Qur'ani da aka gaba ka shi Qur'ani majid mai daraja kuma shi wannan Qur'ani haka wanda yake gaba gare ka fi lahul mahfuz akwai wancan cikin lahul mahfuz haka nan wannan shi zai baka natsuwa ka gane abin ga da haka shi an mai asali kuma shi Allah ya da shi an fahimci wannan amma ba wai cewa a qur'ani an jibril ya zo ya rega lawal mahfuz wa ka rega lawal mahfuz ya rega lawal mahfuz ya dauko aya ya kaza an taho an dauko qur'ani kutum an kawo shi baitul izzati cikin baitul izzati na ka gutsuro mu haka sun kai tsammani Allah ya sa mu gani to in haka suka nuhi dai kawai an doko ne daga lafin mahfuzu an zo an aje nuska cikin baitul izzati in haka aka nuhi ko hmm. to in haka na to a nan mu'jizar ba ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam take ba a kwanci karatu ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizar take ba kai tsaye sannan rahmat ba ga al'ummar take ba kai tsaye sannan albarkat ba wata bai samu albarkat ba har yanzu yana da alaka da mu kai tsaye in muka yi tafsirin ayat shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan sanne ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wannan ya kore cewa baitul izzati aka mihi saukar da alkur'ani na wanda adda alaka da ku a watan saboda saukar da alkur'ani a wannan wata kuma ya zan kur'ani nan shirya gare ku kuma ya zan qur'anin nan mai bambanta muku gaskiya da ƙarya to saboda haka dun kun samu wannan garaɓasa wannan falala wannan baiwat da wannan babban littafi a cikin wannan babban wata a bisa wannan babban manzo to fa man shahida minkum shahara duk wanda ya samu alaka uku din ga sun ka haɗu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga alqur'ani ga watan to ya kamata a samu wani abu da aka wa wannan watan ko faman shahida minkum ash-shahra falyasum alaka saukar da wa'ani a cikin ramadan alaka ta da mutane in ku an ka saukar da shi da aka daga lahul mahfuz ya tsaya a bashar izzati an kare ba san da komai gano tafsirin da malam ba ni ne yawan tafsiri ba malamai sun kai yawwa ka diba ha gani sai sauka ce qur'ani inzal din nan qur'ani aka magana kuma sauka ta a nan duniya a fahimtar wannan sosai kuma shi yasa suka ce haka yake inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin haka yake inna anzalnahu fi lailatul qadr ala kulli halin ayi surutu da yawa ayi hakuri summa amarna summa waqad wa qalat ta'ifatun unzila fihi alquran ka ce kai ku dakata ce wanda kun kai shaharu ramadan alladhi unzila fihil qur'anu cewa fihi ciki na kun ka samu kore shi kun kai wahala ba fihi ba ai da ma fi tana zamowa game da mai ma'anar about game da wani sahabbai suna cewa kaza kaza ya faru saboda manzo saboda manzo sallallahu alaihi wasallam an yi kaza an yi kaza an yi kaza wa fi zalika unzila kaza wa fi a kula fi dalika ko ko ayyub ansari ya ce lokacin da an haga wani mutum ya hizgi takobi ya dubi gungun karna ya kada kai ne ciki an kace alqanaf sau ila tahaluka alqanaf sau ila ce ku dakata ku dakata sina sina ma'ashar al-ansari nazalat wannan aya da kuka faɗi wala tulqu bi aydikum ila tahaluka sina game da mu ba cikin mu ba kasu maka sura cikin mu ai a game da mu wannan ayat ta sauka ashe tana magana game da muna ba waɗanga ba mumi ya ce lokacin da mun ka kare jihadin da muka ga manzo da manzo sallallahu alaihi wasallam mun taimaki annabi yanzu duka wata matsala duk an gam an kama da ita dai cikin larabawa ya kamata yanzu mu komo gida mu dan je gyaggyara harkar gida gonakin mu da sauran kaza kaza kaza sai Allah ce to wala tulku aidikum ila tahaluka komowa gida a zanna ku kama ci da mata da diya da mi da mi kada kanku zuwa halaka na tunda ku kun yi kwana dan can ba kwana suka yi ba ba kwana suka yi wala tulqu bi aydikum ila tahallut tace fina ma'ashar al-anbiya'i nazalat ko unzilat ashe abin da ka magana fina game da mu sai suka ce to cewa Allah da yayi shahru ramadan allazi unzila fihi eh ma'ana watan ramadana wannan wanda an ka saukar da alqur'ani game da bayani ne ba an ka saukar da alqur'ani ciki ne ba qur'ani ya sauka game da bayanin ramadana yasa da an ka ambaci ramadana saboda ciki ne adda ibada sallah azumi zakka da sauransu duk a cikin ramadana in baka yi hajji ba kana umra cikin ramadana babu wani wata da aka samu kammala ibada duka in ba ramadana ba an fahimta to sai an ka ce sabo littahi nan da ka magana game da gashi nan sai sun ka ce ni wa qad daifatun unzila fihi alquranu ay fi sha'anihi wa ta'zimihi wa fard siyam wa fard sawmi shi aka nahi wakila sun kace a a kana ibtida'ul mab'athi sadda an ka fara aiko manzon Allah dai fi shahar rajab watan rajab har wanga ma ta hinisa wayar watan rajab shi sama akwai littafi wanda duk bai inganta ba ya kakkawo wannan labarai har ya wata tatsuniyar azumin watan tsohi a watan rajab ya ce shi a hikima azumin watan tsohi sau littafin da an ka sauka da alkur'ani ciki ne ashe su aka azumin tsohi ko kuma ya kama ɗaure abin da wasu motoci na ƙarya ehe saboda haka Allah ne tsare mu sani ba lokaci ya dan tahin muna ya sa ko mu tsaya nan waka mula lahu min maratibil wahai maratiba adida bari mu daya sai mu sai mu sai mu sai mu tsaya nan don mutun ya ji miza ayi a yi gaba minti biyar akramka Allah za mu ba su maratibul wahai wa kamala lahu min maratibil wahai maratib adida إهداها الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل خلق الصبح الثانية ما كان يرقيه الملك في روعه في روعه وقلبه في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفسه في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا وهم لكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فان ما عند الله لا ينال إلا بطاعته الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي حتى يعي أنه ما يقول له في هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا جزاك الله خيرا ai ku saukar da wahi ga manzo sallallahu alaihi wasallam gida bakwai na uku ɗaya na mu yi ba ta da yawa kuma ba dogon bayani ba da yake su waɗannan duk an san su waɗanda adda saura su adda rikici saboda karancin hadisai game da su ihdaha inda yace wa kamula wa kammala Allahu lahu min maratibil wahyi duk matakan na wahayi akwai wani annabawa akwai wani annabi da shi annabawa kila guda ɗaya gare wani biyu ɗaya gare wani uku gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk bakwai ɗin nan babu wanda ba a yi mai ba a cikin annaba ko kai ka sani ba kowa ya magana da Allah ba in ba annabi Musa ba ko amma wa kallama Allah Musa sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma na da martaba wani mala'iki aka aiko mai amma mala'ikin sai ya rike da ya zan mutum saurara ka jiya daga cikin matakin farko in ji eh, malam yace wa kammala Allahu lahu min maratibil wahyi maratiba adida Allah ya cika mai wasu martabobi matakai guda masu yawa amma bakwai na bakwai malaika ihdaha ta daya ar-ru'ya sadiqa mafarkin gaskiya wanda kuna ya tuna annabin da ya mafarki ko annabi annabi Ibrahim ya mafarki eh mafarki wanda zaka yi sadda kana annabi muka san mu ce kan mu sa mafarkin annabi Yusuf alaihi salam kan mu cikin wahayi duk lokacin nan ba a mai da shi annabi ba ya bace inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin lokacin ya ba annabi to ka sahi cikin wahayi a kula da karatun amma inda annabi ibrahima inda Allah ka cewa ma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur wannan shine mafalkin annabtaka don kakkai mafalki ka ga zan daidai ka ce ka zan annabi ko yawwa a in kana annabin sannan an kai irin wanga sannan a zama maliki kaga wancan hatta da annabi su annabi na amma lokacin bai zan annabin ba shi yasa malamai aqida ba sa cikin wannan wahayi ba akula ba wahayi na ba irin wahayin nubuwa a kula arru'i sadiqa mafalkin gaskiya wanda annabi kai arru'i arru'i as-sadiqa kai musulmi kana arru'i as-saliha a kula akwai as-saliha mai kyau kuma takan suka zamo as-sadiqa eh, in ta an kawai gari zan daidai kuma abin nan kai mulki kuma ya wakana ta zama as-sadiqa amma ko da ba gani ba ko ya wakana ko baka wakana ba as-saliha in kaga abin alkhairi kuma a kula a sadaka tana ya zama sharri gare ka kai mutum an fahimta to kai an mulki an ba haka shi kuma shi gari an ka ba haka shi kaga as-sadiqa ta amma ni amma gairu salihah ana samu as-saliha as-sadiqa sannan ana samu as-sadiqa gairu saliha sannan ana samun amma ba a samu as-saliha kuma ba as-sadiqa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ar-ru'ya as-sadiqa ka ji sifarta wa kanat mabda'u wahyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam farkon wahayin manzon Allah ita ce wannan ita a farko wani hadisi ya ce ru'ya sadiqa suna gutsure na daga cikin gutsure nawa annan nawa arba'in da da shidda daga gutsure na daga cikin martabobi yanka aka raba nubuwa cikin maratigun nubuwa to dan wani abu na aka baka wanda annabi na gani malaman hadisi sun yi ta kokarin su fassara wannan hadisi amma kila bari mu dan wani da wannan dama sai mu dan bada wani dan kadan amma ka a ce shi a fassara yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara mafarki irin wannan as-sadiqa yaushe shekara nawa da rai 40 ba sai da zan 40 ba sannan ya fara wannan mafarkin din ko eh da zan 40 sannan ya fara to kaga sai aka ce yana cikin kaso 40 da yan kai 46 da Allah kila za a gano ko sai mun karasa bari saboda lokaci wa kana la yara annabi sallallahu ya kasance ba baya ganin ya wani mafarki illa a fati mafarkin nan ta zo misla falakil as-subhi ta zo wa da kasan kana cikin duhu gari ya waye fa kiri kuwa kana gani ko to manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya gani in yayi mafarki mafarki in zai wakana zai daidai wa da shi ko alif bai ragewa kurukuru kamar yana gani kurukuru an kai an gwada mai wannan sabanin naka ko ka san naka in kai mulki sai kai mulki ana ba makwacin ka kashi ka zo ka faɗa malami sai malami shi to wallahi kaina eh haka maulidi ka nuna kuma shi daidai saboda ni saboda gashi gashi sai hada wani abu ko ba haka ba ka mulkin ka mutu sai a ce ayya ai tsawon rai ka yi kaga an samu mai ta'awili dun da ma akwai tafsiri akwai ta'awili akwai ta'abiri duk ga mafarki akwai fassara akwai wa ta'awili sannan akwai ta'bir wanda ya fito cikin Qur'ani ko ba haka ba eh wa ma kunna bi ta'awilil ahlam bi alimin ko ta'wil ta'wil ala kulli halin kan mujada yawa annabi sallallahu alaihi wasallam mulki baro baro mulkin kai to ka ji daya na biyu ma kana yulkihi al malaku fi ru'ihi abinda mala'iki ka kada cikin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kakka ce ra'u ra'u in kace ra'un bi fatih ra'i tsoro hmm, falamma dhahaba an ibrahima fataha ra'u tsoro firgita da ya ga mala'iku ai ko ya ka musu dan mareke dan abin ga soyayye abin ga ko ya ga hannun ba ta taba ko sai tsora sai tsorata amma da sun ka bashi labarin cewa su mala'ikuna na Allah aiko zuwa mutane annabi ludu kaza kaza sai dan kwantar da hankali amma to da kwantar da hankali ya je ya natsu ana labari ana labari sai ce ka ina kun kace za kuna suka ce ludu kun san da annabin Allah na kaza kaza eh sai Allah ya ce lokacin da tsore koren yi annabi Ibrahim sai gashi yana jaya da mu wai mu hankali kan mu kashi annabi ludu akwai shi cikin garin nan ko akwai annabi ludu akwai yani annabi ludu mutanen kirki na ka a kashe su yujadiluna ko eh, eh, arrawu tsoro to ba shi na nan ba ruru ruru Shi ne annafsu zuciya sai Allah madaukakin sarki sai ya sa Jibiru ya kaɗa manzo wani wanga wani irin networking na mu yanzu yan zamani ka san network ko ba haka ba kai hin eh, da ba ka yadda ki ba kuma san abin da aka ba ko eh, eh sai haka saboda bi ba physically bane ba physical bane wannan to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku sai jibrilu ya fura cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam nan take zai ji abu ya hito mai kiri kiri gashi nan wa kalbi da manzo ce manzo sallallahu alaihi wasallam an yarahu ba tare ya ga manzo Allah ba tare ya ga jibrilu ba kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ruhal qudus hakika jibril shi ruhul qudus na fasa fi ru'i ya tofa ya busa min cikin zuciyata da kaja da annabi sallallahu alaihi wasallam ai mai tambaya bai san abin ba Allah madaukakin sarki yana zaɓin hanyar da ya kasu ya sanar da shi in ya saɓi wannan kan naf an nafsu fi ru'i shikenan annabi sallallahu alaihi jibril ya kura mai cikin zuciya wannan ilimi ya shiga sai ya san komai game da wannan matsalar yace to Allah madaukakin sarki ya sa jibril ya hura mai cikin zuciya annahu lan tamuta nafsu ba wata rayuwar da za ta mutu ta tastakamila rizqa sai ta gama cin arzikin ta kare ta kaf kakkai tsammani kana ta halamniya baka sai ka sanya kaka ta haya hmm, ka gani da inda ka san kana da hikima da ma sai ka tsalalle ku ko ba haka ba don kana gama cin yanzu zaka tafi ko haka wani malami ka ce muna ina ce abinci aka ce malam kana ce ci alai ko ne kai don an ce da an gama canyewa kana tafiya to bai san canye da sauri yawwa saboda haka ka kwantar da hankalinka babu wani in dai abin da Allah ruto ma wallahi baka ta lahira sai ka gama canye shi to me amma ta wahala kai ta wahala sai kai sata kai dambara kai ko wannan kai kaza kai rashin gaskiya kai karerai kai karan murya yan wani wahala. arzikin ka na sai ya zo ma ta kowace hanya duk wanda an kai dai sai ka ci shi duk wanda an kai kawai dai amma an ban ma zabi in ka dogara ga Allah ka yarda Allah ka da hanya kware sai ya zo ma ta hanya halat malak ka ci abin ka lahiya lau in kuma ka bi mummuna hanya ya zo ma ka ci ta kuma ka tai lahara ka sha waya kenan amma da sai ka ci shi ya ce haka jibril ya faɗa ne saboda haka fattakullah ku ji tsoron Allah wa ajmilu fil talab ku kyautata wajen bid'a arziki in zaka bi ta hanya mai kyau wala ya hamilan na kun istibda arziki kada jinkiri buɗuɗi kada jinkirin arziki ka daɗe ka sha biɗa abin ya ƙi tahowa to kad ganin jinkirin ya ɗauke ko ya aza ku ala an taɓa lubuhu bi ma'asiyatin lahi ku neme shi da sabon Allah ce ka inda mataki a koma hauni ko kakkai haka nan wai ya buga ya buga hanyar ƙware ta ƙi wato yanzu kan uhm. kasu akwai wani takadari ka gane mutum in bai da ibada babban mutum na wai wai ya bi ya bi ya ce wallahi Allah wai a cikin addu'a ta ce wallahi Allah Allah ka ga na wai mata ta bi da so huda na kasai yace Allah ka ga na bi ta farko an kasan ai na bi ta biyu an kasan ta uku an kasan ta hudu to wallahi Allah ta bi danga in ban samu wallahi ina tawaye ya da wai siyasa ta haka ko yana tawaye zai balle zai zai da hanyar rashin gaskiya ko ta wace iri ta zukan bai da yawa fa inna ma inda Allah la yanalu illa bi ta'atihi saboda ku bi hanyar kwarai ku bi hanyar kwarai saboda abinda a wajen Allah lahira aljanna ce ita kan ba a samun ta sai da yi awa Allah da'a dole kana iya samun ta ka saba ma Allah to dama Allah za ka samu a kula ba hosh boka ko na bai baka dama ka samu kawai amma ni ka samu matsala ce ba ta lahira tunda lahira ita ba a zuwan ta a samu wannan abin ta wata hanyar mun fahimta wannan bushi ko ko wannan abin da shi jibrilu ka dura manzon Allah ka cika zuciya annabi da ilimi kenan na farko ya kwanta ya mawarki na biyu ya hura mai cikin zuciya na uku ya zo gashi mutum ya rikide ya zan mutum gashi da kasan kasan mutum shine na uku annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya tamassalahu malaku malaki zai rikide mai shi ay tamassal ya rikide ya zama rajulan mutum muna da hadisai da yawa yana zuwa irin siffar wadihatul kalbi ko wadihatul kalbi fa yukhaibu ya ma wa annabi magana hatta ya iya anhu ma ya kula har annabi har da ci abin da shi jibril ka faɗa masa to irin wannan ita kan wa fi hadhihi al eh, martaba irin wannan stage wannan matakin shi ba ma annabi ba kana yarahu sahabatu ahyana hatta da sahabbai suna ganin annabi suna ganin jibril din har sahabbai ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mutum na tawa sai ya shiga ya shiga inda annabi sallallahu alaihi wasallam kaza sai suna tattauna da shi da wani ya gaisa annabi ya gaisa wannan ya ce dan basu ne azu suna ganawa na sai an ɗauki lokaci ya dawo ko da ka dawo ina mutumin nan ya ce a ina wani a ce a ya jibril na a jibril ne sai ka an ba sai inda sai ni da tsaya ko eh jibril na kwarai da haka so da yawa gashi ko hadisin jibril wancan da muka sani wanda ya zo dan tambayoyi ko sai da sun ka tahi gaba daya sai sai da yake hadisin nan kowa ya gano shi duk da dai hatta da hadisin shi ma annabi sallallahu alaihi a lokacin nan bai gano jibril na ba duk wannan hadisi jibril ya zo ba karantarwa ba ya zo mai tambaya ne rikidewa yayi abin nasa cikin ruwan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu jibril atakum ya'allimukum dinakum annabi ya ce ko ni ban gane ba shi yanzu sai da ya tashi ya warkata annabi na dinan bayan sai ya gano jibril na sallallahu alaihi wa sallam sifofin ne guda uku ko sauran saura sun rage guda hudu ko da wace qur'ani ka sauka cikin su jazakallahu khairan Allah saka aljanna yawa yace amsa yace babu hadda ku Allah ya samu aljanna duka ba cikin waɗanda guda uku babu wadda an ka saukar da Qur'ani da ita don gudun shubha a kula babu ayar da an ka saukar Jibril ya rikide tuho mutum ya zai kama annabi aya babu ta a inda haka nan na da gaskiya sai gaskiya da suka ce wani mutum ka koyar da shi eh kwarai da gaske ina ma yu'allimu da ta ce haka yi mutum na tunda kowa ya ga mutum to ka zo ka ga da hatul kalbi sahabin da ka sani wannan rantsiya da Allah shi na to aka kankarewa sannan in har ma yana kwanta ya mahalci to abba kwanta ya mahalci haka ya cewa in ba mu ba musulmi su suna cewa haka nan ah, kwanta ya mahalci da ba su ja a kula da ba su ja Allah yanzu in ni kwanta ni mahalci ni tasu na ce ma na ina sallah cikin Ka'aba kana na? Ba bauki na suka ce a mulki ko ce ah, a, to na an saba da shi ba ka abu ba ko lahira kace ka shiga kanka ka ga ka lahira ana inda mulki na saboda haka musun da suka yi ba muhalki an kai ba ba cewa ɗaya abin ya naso mai jibril ya bura mai ba ba mutum ya taho ba sifofin saukar da qur'ani da masu ke suna ta insha Allah sati na ta insha Allah ayi hakuri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka tambaya ce ba ba dan hakuri saboda mun mun ja lokaci akwai karatu mata da Allah da an tashi kowa ya tsaya ba sai mun gaisa ba muna dan danne mata haƙƙin su ni ka so ka ce in dai ya kare yana da alaƙa da karatu